1446 bayan hijira daga makka zuwa madina wanda shi ya dace da yau 25 ga watan 8 da shekara ta 2024 miladiya dan ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatar a wannan masallacin na masjidun rahman wanda yake nan a unguwar santirita a birnin kwatano idan ba manta ba muna cikin suratul ma'ida wancan karo mun dakata kan aya ta goma yau cikin yadda allah za mu tashi kan aya ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura mai girma suratul ma'ida muna fatar allah ya mana jagoranci cikin abin da za mu faɗa mu samu daidai ya babu iko aiki da abin da yake na daidai da kuma nisantar abin da yake na ainihin hani وبركاته يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم إن وليك ولا wace aya kenan الذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم آياتكم يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم mu karanta shi ba to ku tashi dai kan mu tashi kan ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matan alaykum iz hamma qaumun an yabsutu ilaykum a'udhu billahi minash shaitanir

é, para dar um modo. ta'ala yana ainihin tunatarwa ma musulmi tun 'yancan musulmi na farko sahaba annabi sallallahu alaihi wa wasallam da kuma wayanda suka biyo bayan su na tabi'ai da tabi'in tabi'ina har zuwa yau mu musulmi na wannan lokaci har kuma zuwa ran tashin alkiyama Allah na tuna ta ma yana tunatar mu muminai da ni'imar da ya musu mai girma ubangiji ta ce ya yi wa ladina amanu ya ku muminai uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku wannan ni'ima ce mai girma sauraka Allah ta'ala na tunatar da muminai wannan ni'ima saboda yana faɗaitar da su akan tuna ni'imar a zuci da kuma halshe ana tuna ni'imar Allah a zuci ana tuna kuma da halshi ana a zuciya ka rika jin ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya maka sannan kuma a halshe ka rika ainihin ambaton Allah da godiya da kuma ainihin ayyuka na gabobi ubangiji ta'ala ce wannan ni'ima da Allah ya wa musulmi ya wa muminai gaba da ɗayansu ni'ima mai girman gaske ita ce da hamma qaumu an yabsudu ilaiku. ni'ima ce ta kariya ni'ima ce ta aminci da Allah subhanahu ta'ala yawa ainihin musulmi ya ba su kariya ya ba su aminci lokacin da idi hamma kawo lokacin da mutanen da suke abokan gabanku arna mushrikai suka yi niyya an bi ilaikum su kai muku hari su hallaka ku su kawar da ku ya zanto babu musulunci ba musulmi abinda makiya suka yi niyya ke dan sun yi niyyar su hallaka annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga a wannan lokaci da abin da suka yi niyya ya yiwu to kaga da shi kenan musulunci da bai kawo gare mu kenan da a lokacin inda abin da suka yi niyya ya yiwu Allah bai ba bi kariya ba suka halaka annabi sallallahu alaihi wasallam to da sai da'awa ta tsaya nan sauraka sai ya zanto musuluncin bai kawo ba a gare mu yanzu Allah subhanahu ta'ala ce ni ma ce babba yi muna ta yadda ya kame hannun abokan gaba ya hada musu su samu mummunan niyyar su da suka rage ta halaka annabi sallallahu alaihi wasallam to raka ubangiji ta lafi fa kafa aidiyu an sai Allah ta halaka mai hannunsu daga gare ku to raka ya inganta a fassara cewa Allah ya kame hannun abokan gaba mana ya kare musulmi ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam dan kare annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci kariya ne ga musulmi gaba daya saboda haka sai Allah ta'ala ce wa kafa sai Allah ta'ala ya kame hannayen hannayensu kana ya kare ku daga abin da suka shiryo na makirci a kun daga gare ku ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam wattaqullah haka musulmi koyaushe ku ci gaba da jin tsoron Allah ku yi ta yin abin da Allah ya muku umarni da da'a gare shi kuma ku ta barin abin da Allah hana muku ku rika nisanta abin da Allah hana muku aikatawa ga abin da zai ƙara taimaka muku wajen samun kariya ga Allah da taimaka muku wajen samun bukatunku ku cimma burinku na addini da rayuwa shine wa lallahi fa tawakkal sauraka ku dogara ga Allah sauraka ga Allah ne kadai ba ga waninsa ba mumini za su dogara duk wani mumini to Allah kaɗai ne sa tsoraka ya shiga ma Allah lamarinsa cikin abin da ya sa gaba ya samu Allah ya rasa Allah wannan aya malamai sun yi maganganu akan dalilin saukarta akwai wanda suka ce dalilin saukar wannan aya shi ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam fito da wajen jihadi daga cikin yaƙe-yaƙen da yake yi na wannan lokaci to sun zo a wani wuri wanda yake mai yawan itace na ainihin kaya mana itace na kaya a wurin sai annabi alaihi salatu sahabbai suka zafa ma annabi bishiya mana itanyar kaya babba wadda take tana da inuwa suka ci annabi ya je nan ya huta saboda irin yadda annabi ke tafiyar da sha'adinsa na tafiye-tafiyensa na jihadi to ana tafiya in rana ta raba tsaka alal misali a ce karfe goma sha biyu ko karfe ɗaya to ana dakatawa ana dakatar da tafiya har rana ta sanyi sana a ci gaba da tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wannan gurin wanda yake da yawan itace manya-manyan uwayen itacen kaya to sai suka zaba wa annabi babbar itaciya ta kaya wadda ke da inuwa suka ci annabi ya huta nan su kuma sahabbai kowa ya samu ainihin bishiya da ya je ya samu itin ya je ya raba yana hutawa annabi alaihi salatu wasalam ya ɗebe takobinsa ya tsarkake sauraka yana hutawa bacci ya ɗan ɗauke shi sai aka samu wani balarabin ƙauye cikin ƙauye wani kafiri daga cikin mutanen ƙauye sai ya zo daidai bishiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajen ita ya annabi ya ɗauke takobin nan annabi takobin annabi da annabi rati sai ya ɗauki takobi shi wannan gafiri sai ya zare takobin daga cikin kube ya rike takobi saboda haka annabi alaihi salatu wassalam yana buɗe idanu sai ga ga wannan balarabin ƙauyen kafirin yana tsaye kansa da takobi ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam waye zai kare ka daga gare ni wa zai hana ni in sare ka wa zai hana ni in halaka kan ɗebe muka kai sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce masa Allah ya ce Allah annabi na faɗa haka sai takobin ya kuce daga hannun mushrikin takobin ya faɗi ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ɗauka sai annabi ce to kai kuma wa zai kare ka daga gare ni wa zai hana kai kuma in ɗebe maka kai saboda haka a lokacin sai ke cewa da annabi kun khaira akhizin ka zama fiyayyen wanda ya dauke takobi ka fi ni ka yi min rahama ka tausaya ni annabi alaihi salatu wassalam saboda haka sai annabi ya kyale shi bisa komi ba to wannan sauran malamai suka ce shine dalilin saukar wannan aya lokacin da mushrikai suka yi nibe ko mushriki yayi nibe ya miƙa hannunsa ya ainihin hallaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba annabi kariya kariyar da aka ba annabi kariya ce wadda aka ba dukkan muminai gaba daya kariya ce wadda aka ba dukkan musulmi gaba daya da ainihin haila yau yana daga cikin abin da ya zama dalilin saukar wannan aya kamar da malaman tarihi suka kawo na cewa akwai lokacin da aka samu wani ah, kabiri, wani mushiriki, wanda yake ne shugaban قبيلة وسلاربا واتا آه، بني عمرو وانا قبيلة شغب الناس انا كرنسا ابو براء امير بن مالك بن جعفر بن كلابي وانا متم شغباني نا قبيلة لاربا نمكفتي بني عمرو شيني سيدي saboda ga shi ya zo waje annabi sallallahu alaihi wasallam a madina da ya zo madina ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke ce ma sai annabi ya bijiro masa da musulunci annabi ya masa bayanin musulunci ya kira shi zuwa ga musulunci cewa ya musulunta sai bai musulunta bai karɓi musulunci ba amma sai ga ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ya ce ya ma'aikin Allah law ba'asta rijalan min ashabika ila ahli najd ina ma da za ka tada wasu mutane daga cikin mutanenka cikin sahabbanka cikin mutanenka ka tada wasu mutane ka aika su zuwa mutanen jade zuwa mutanen garin na jade sunan wuri ne sunan gari ne wani lardi ne da wasu mutane suke zaune ciki na ainihin da larabawa shi wannan mutum ke faɗa mana ne haka wanda muka kira sunansa ana ce masa amir bin maliki saboda a lokacin ya ce yana kyautata zaton in annabi zai tura mutanensa wajen wa'annan mutanen za su karɓa ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake kira kuma yana kyautata zaton za su shiga musulunci annabi alaihi salatu wasalam ya ce inni akhsha alaihi ahla najdi annabi ya ce ni ina ji musu tsoron sharrin mutanen najdi saboda haka shi amir bin maliki sai yake cewa a aini zan ba su kariya za su zama cikin aminci na zan ba su aminci za su zanto ni ne zan ba su ainihin kariya suna cikin ainihin aminci na ta wannan lokaci ta annabi ta tada wasu mutane da ake kiransu al alƙurra wasu makaranta alƙur'ani hafizai wani kauli mutum arba'in wani kauli mutum saba'in ƙarƙashin jagorancin almunzir bin amri saura ka sahabban nan wajen mutum saba'in suka bi wannan amir bin maliki suka tafi da suka tafi su sahabban sun aji zango wurin wani wuri da ake ce ma wajen wata rijiya da ake karanta biyu ma'unaci a wajen wannan rijiya suka aji zango sai daga cikin sahabban aka tada wani kawun anas da maliki dan uwan musulmi da ake ce masa haramu bini malhan aka tura shi da wannan eh, leta wasikar da annabi sallallahu alaihi ya bada ya je ya kai ma eh, amir bin tufai wanda ake ce masa amir bin tufai shi wannan amir bin tufai ne da yake ga wannan wanda muke kira amir bin maliki amir bin maliki ko a ce abu barra'i ammi ne ga amir bin tufai kenan kanan babansa ne ko babansa to da aka da haramu bin malhan ya kai ma amir bin tufail wannan takarda wasikar alaihi sallallahu alaihi sallam shi bai ma kalli wasikan ba kawai sai ya halaka shi haramun bin malhan kawon anas bin malik ya halaka shi don ne shi ya shahada yanzu shi amir bin tufail din nan sai da taimakon larabawa yan kabilar bani amir cewa su taimaka masa ya zo wa'annan sauran sahabban da suke wajen bi'iru ma'una su hallaka su gaba daya saboda haka su 'yan kabilar bani amir suka ce a'a su ba za su taimaka shi ba za su taya ba za su taya shi je ya hallaka wa'ancan alƙurra ko wa'ancan sabon hafizan ƙur'ani ba da suke bi'iru ma'una to saboda haka sai nemi taimakon kabilar bani salim sai ya samu kabilar bani salim da ri'lu da zakawan da usayya wa'annan su suka taya shi suka je suka kewaye wa'annan sahabban suka yi musu kawanya gaba ɗaya suka hallaka su da suka yi shahada wani guri wajen mutum saba'in illa kadai wanda ake kiransa ah, sahabi guda da ya samu tsira amr bin umayyata amr bin umayyata wanda ya samu tsira ba halaka shi ba to shi da ya tsira yana kan hanyar sadawa madina to shine sai ya ga wasu mutane mutum biyu ya ga wasu majaje guda biyu wa'annan mazajen guda biyu yan kabilar bani salif ne kuma Allah sa wa'annan mutanen akwai alƙawari na zaman lafiya akwai sulhun alƙawalin zaman lafiya da ke tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba za a taɓa su ba ba za a taɓa mutumin su ba za a kashe wani daga cikinsu ba inda ba su suka taɓa musulmi suka yi kisa na gangaci ba ba su suka taɓa musulmi ba za a taɓa su ba to shi wannan bawan allah amur bin umayyata al-damri da ya iske wa'annan mutanen guda biyu sai ɗauka suna daga cikin wa'ancan da suka kashe musu jama'a wa'anda suka kashe wa'ancan sahabban hafizan sai ɗauka mutanen na cikin su shi kuma sai kyakkyace sai suka yi bacci sai halaga su ya kashe wa'annan mutanen guda biyu wa'annan mutanen guda biyu gashi kuma akwai sulhu tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba za a taba su ba ba za a taba su suna cikin suna da rike da wannan eh, takardar littafin alkawali su lura sha amma shi amur bin umayyata bai sani ba saboda ke ganin ya ya daukan sa da abin da aka wa ya dan rage tsafin abin da aka yan uwansu a shan bihin ma'unata saboda haka yanzu sai ka su madina yanzu yana ba annabi labarin ai ya kashe wasu mazaje guda biyu sai ga shi ashe nan da ya kashe suna daga cikin mutane ne da ke da alƙawarin zaman lafiya tsakaninsu da musulmi saboda haka annabi alaihi salatu wassalam yake ce masa laqad qatalta ar-rajulayn la'diyannahuma bai ce hakika ka kashe mutane guda biyu wanda lalle sai na bada diyarsu sai mun biya diyarsu to aka ce dalilin wannan biyan diyan da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya samu musulmi diyan mutum biyu dama tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawan bani nadir akwai tsakanin su na cewa in musulmi suka samu diya biyan diya to su yahudun bani nadir za su taimaka musulmi a hada a biya diya kamar yadda in su ma suka samu biyan diya musulmi za su taimaka musu a hada a biya diya saboda alƙawli da ke tsakanin su a bisa wani to shine da haka ta faru annabi alaihi salatu wassalam sai ya tashi ya ɗibi sahabbansa an ce ya tafi da sahabbai kamar guda shida ne da bakwai ɗinsu akwai abubakar da siddiq akwai umar bin khattabi akwai usman akwai aliyu akwai dalhatu akwai abdurrahman bin aufi annabi ya ɗibi su suka tafi wannan garin da ya gudawa wanda yake kan tudu madina yanzu wani bezo zo yake ba su labari cewa ga abin da ya faru ba samu biyan diya da mutum biyu saboda haka bisa yarjejeniyar da ke tsakani da suka ce a duba mu komai a duk abin da kake so duk abin da ya zama taimako ne gare ka mu samu ciyaka saboda ka sai suka ce to annabi zauna nan suka wa annabi eh, wajen zama da shi da wannan sabon nasa a jikin wani ah, gini haka bayan wata shigifa za a ce haka to shi ke yanzu sai suka koma can wasu su su huda suna tattauna suka ce a wannan mutum mun samu sa'ati ya waye shi ya zo yau na hannunmu saboda ka waye daga cikin ku zai zai iya hawa saman ginin nan saman shigifan nan da yake zaune ya sako masa ainihin katon dutse ya sako masa dutse daidai kansa dutse ya halaka shi kawai mahuta da gare shi mahuta da shi sauraka abinda suka shirya ke kenan sauraka sai aka sa wani da ake ce masa eh, amir bin jahash idan ban manta sunan nasa ba amir bin jahash ne mara arziki da ya ɗauki nauyin cewa zai turo wani katon dutse wani kamfanin dutse katon mai faɗi ya turo shi wai zuwa ga kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gurgurta shi saboda kai hausa ma wannan shi ba ya hau sama gini to shi ne Allah subhanahu ta'ala sai turo mala'ika jibril mala'ika jibril ya zai ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tashi ya kama hanya zuwa madina da abin da ya huda su shi annabi alaihi salatu wassalam ya tashi ya kama hanya sauraka wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala malamai suka ce wannan shine dalilin da Allah suka da wannan aya Allah ce hakika ya komo ku ne. ku tuna ni'imar da Allah ya muku ni'imar da Allah ya muku ta yadda mutanen nan mushrikai saboda haka yahudawa makirai suka yi niyyar su ainihin sa hannunsu su hallaka ku su hallaka annabi sallallahu an hallaka annabi an hallaka musulmi an hallaka musulunci wannan lokaci musulunci ya tsaya amma sai Allah ya kame hannunsu wa kafa aidiyahum anku Allah ta'ala kame hannunsu daga barin ku ya hana musu su abin da suka so saboda ka annabi alaihi salatu wassalam ya dawo madina sahabbai suka ga shiru shiru ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka taso ma suka zo annabi ya wuce dan ba a bashi izini ya faɗa musu cewa ga abin da ake ci sai da suka taso suka biyo shi sannan ya musu bayanin ga abin da ake ci wannan lokacin ne aka shirya yaƙi aka zo aka yaƙi wannan yahudan da bani da jari Allah subhanahu ta'ala yake tunatar da mu wannan ni'ima da ya muna ah, mala yake cewa ya ta'ala Allah ta'ala yana ainihin tunatar da bayinsa muminai ni'imar da ya musu mai girma kuma Allah yana ainihin kwaɗaitar da muminai akan cewa su rika tuna wannan ni'ima a zuciyarsu su rika tuna wannan nima da halishin su su rika faɗar alhamdulillah su rika ainihin ambaton Allah mu sani cewa kamar yadda mumini suke tanadi kamar yadda muke tanadi Allah ta'ala ce kamar yadda kuke tanadi don ku yaƙi abokan gabanku ana tanadin makamai ana tanadin ainihin sauran abubuwa na kayan yaƙi wa akhdhi amuwali yadda suke son su karbi duki abokan gaba wa biladi kamar yadda kuke son ku kwace garuruka abokan gaban ku wa sabihi kamar yadda kuke son ku ribace su Mun san da cewa wannan nima ce nima ce mutum ya yaƙi abokan ko mutane su yaƙi abokan gabasu abokan yaƙinsu abokan adawansu su yaƙe su su yi nasara a kansu saboda haka su kama na kamawa su kashe na kashewa su ribaci na ribaci wanda za su zama kursunan yaƙi duk su zama kamar yadda aka san wannan ni'ima ne to Allah ta'ala yana tanar da mu Fali falyu'iddu aidan in'amahu alai saboda haka haka mutane ya kamata su lissafa cewa yana daga cikin ni'ima shi ma su lissafa shi ni'ima ne menene shi ya ce bi kafi aidiyahum anhum da Allah ta'ala ya kame hannun abokan gaba ma'ana ya kare ku daga sharrinsu. su shi ma nima ce babba kamar yadda kuka san cewa kuna tanadin kayan yaƙi don ku yaƙi abokan gaba to yin nasara ga abokan gaba nima ce to haka ma Allah ya ba ku kariya daga abokan gaba daga sharrin da suka kulla to shi ma nima ce shi ma nima ce saboda haka ubangiji ta'ala ya mayar da kaidinsu da sharrinsu a kawunansu to ni ma babba saboda haka fa'in da mu'ada mu. hakika abokan gaba kada hammu sun yi niyya bi amri da wani al'amari wazan qadiru na dai suka yi zato suna da ikon da za su zartar da wannan abin da suka yi niyya fa idza lan yudriku bil mu'minina maqsud da sai ga shi ba su samu abin da suka yi niyya ga mu'minai ba Allah ta'ala ya ba su kariya wa huwa nasrun min Allah wannan taimako ne daga Allah da Allah ta'ala ya shi ibadi mu'minin ga bayan su mu'mini saboda haka yambage da hun an yashkurullah ya kamata ga mu'minai su rika gode ma Allah ala zalika akan wannan wa ya'buduhu wa yazkuruhu su rika su ci gaba da bauta su ci gaba da ambatan Allah Wahaza ya shiga kullu man hamma bil mu'minina bi wannan ba ya tsaya ne ga mu'minai na farko ba ba kadai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yawa haka ko ba su kadai ne zai wa haka ba hatta mu'minai musulmi na yau har duniya ta tashi inda musulmi za su rage addinin su da gaskiya su Allah biyayya su nisanci abin da Allah baya so to Allah ta'ala zai musu wannan saboda haka shi yasa malai yake cewa wa hadha yashmil wannan ya kunshi ya kunshi kullu mumini dukkan mumini kuma ya kunshi kullu man hamma bil mumini da bi sharri duk wanda ya niyya ya nufi mumini da wani sharri duk wanda ya nufi musulmi da wani sharri kai dai musulmi suna riko da addinin su to Allah ta'ala zai ba su kariya kamar wanda ya ba musulmi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam da ainihin sahabbansa to haka ma har yanzu Allah ta'ala yana shirye da ya taimaka wa musulmi akan arna akan makiyansu akan kafirai min kafirin wa munafikin wa bagi Allah zai ci gaba da ba mu'mini kariya daga sharrin kafiri daga sharrin munafikai daga sharrin duk wani azzalimi saboda haka kafa Allahu sharrahu anil muslimin Allah ta'ala yana kame sharrin da makircin daga barin muminai wanda suka kulla musulmi da inda guda khilun fi hadhihi aya ya shiga cikin wannan aya saboda aka ce sa Allah ta'ala sun ma'amarahu sannan Allah sai wa muminai umurni bima yasta'inuna bihi ala imtisam da abin da za su nemi taimako Allah ya ainihin taimaka musu abin da za su nemi taimako da shi Allah ya taimaka musu ala aduhin aka abokan gaba idan ga wani abun da za mu nemi taimako a cikin neman taimakonmu da wannan abun sai Allah ya taimake mu akan abokan gaba wa ala jami'u umurihi Allah ya taimake mu ga dukkan al'amuran mu gaba daya ga abin da zamu rike zamu nemi taimako da shi Allah ya taimake mu ga dukkan al'amuran mu gaba daya menene shi fa qala sai ubangiji ta Allah ce wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun kenan dukkan mai son Allah ke muke shi cikin abin da ya sa gaba to ya dogara ga Allah ya tawakkali ga da tawakkali ga Allah ne mutum zai cimma abin da ya saka gaba al'amarinsa na addini ya samu lada ya samu gafara da kuma al'amarinsa na duniya ya sami ya bukata ga abin da ya sa gaba ay ya'tabidu alayhi fi jalb al-masalih ad-diniyyah wa ad-dunyawiyyah mutum ya dogara ga Allah cikin abin da yake nema na alherinsa na addini ya samu Allah ya karba masa ibadarsa ya samu lada ya samu gafara da kuma al'amarinsa da duniya Allah ya buɗa masa cikin nemansa Allah ya yi masa abin da ya ba shi abin da yake nema to ya nemi taimako da ainihin dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yatabarra'u min hawlihi wa Saura ga sai mutane sun kubata sun barratta da su da karfinsu sai mutum ya zanto cikin abin da ka sa gabanka kada ka dogara da karfinka kada ka dogara da dabara kaga cewa kai karfinka zai sa ka samu abin da kake nema Dibara ka za ka sa ka cimma abin da kake nema to mutum ya zama haka ba zai samu abin da yake nema ba sai Allah ya ka da dibararka. sai Allah ya kyale ka da karfin ka lokacin ba za ka samu abin da ka sa a gaban ka ba saboda haka wa yathiqu billahi ta'ala fi husuli ma yuhibbuna lalle ne mutane su amince da Allah ta'ala cikin abin da suke son su shimma cikin abin da suke son su shimma wa da hasab imanil abdi yakunu tawakkuli da gurgudan imanin bawa dogaran zai zama gurgudan imanin ka gurgudan dogaran huwa min wajibin wajibi, kuma abu ne wanda yake wajibi ga zuci duk wata zuciya wajibi ne gare ta da dogara da Allah in aka ce zuciya ana nufin mai zuciya idan sai ce duk wani mutum wajibi ne gare shi ya dogara da Allah mai da mai su Allah da wannan ne mutum zai cimma abin da ke nema cikin abin da suka a gabansa sauraka ubangiji ta ala nuna mana cewa wannan ababen da ya alƙawari